da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa muna cikin tafsirin sura tin nisa Ah, yau iya haƙuri da tambaya lamarin ina da faɗi sha Allah muka je ƙarshe sai a yi tambayoyin wancan safi ah, za mu tashi aya ta 24 zuwa masha Allah dai aya biyu ne Allah ta'ala yana ƙirga mata da suka haramta rannan dai mun tashi da mata ishirin da ɗaya ne ko da biyu wancan ne da aka kawo ta ita ce na daga cikin mataye da suka haramta ga musulmi almuhusanatu mai miji walmuhusanatu wato katangaggiya mai miji daga mata ita wannan mai miji daga mata ta haramta ga mutum illa ma malakat aymanukum sai dai abun da daman ku ta mallaka fili an yi fada da arna an burkuta su an kwace matansu da 'ya'yansu tun da shi musulmi bai kashe mace sau da nan mata da 'ya'ya duk an mai ike da suna an kame su to ko da tana da miji a can a nan a matsayinta ta baiwa ta halatta amma mai miji haramun ce in ba wacce ba sai ka ce illa ma malakat aimanukum sai wanda ƙarfinku ya karɓo maku wannan bato duk da ake yi kitab Allah alaikum littafin Allah ke gudanawa a kanku to wannan mata sun zama 22 kenan yanzu wa uhilla lakum ma wara a zaliko an halatta muku ɗaukacin da ba nan ba ne dukkan matan dama a ka'ida idan haram kaɗan ne abin da yake kaɗan sai a faɗo shi sau da kanan mai yawa sai ake da su. to a yi sa ka a shi kenan haramtattun kaɗan ne ba su da yawa matan duniya duka halar ne mutum ya aura da ƙa'ida da sadaki amma yan kaɗan da suka haramta su ashirin da biyu ne su ne wa'annan ba ka ganin ana ta jawidi sai ce maka izihari guda shida idigami guda shida ikilabi sauran dukka ikifa'i ne kaga kaɗan ɗin aka ƙirga. sauran kawai kuma da wanne ne wani ma na ciki dubu baya cikin wayan nan ya eh, to shi ganin kawai su fa'i ne ta wannan ka'idan aka biyo a can ta wannan haka yake ai Allah na faɗi kaga ai da aka sashe haram haram ta fi kaɗan kaga aka ce hurrimat alaikum kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza daga nan sauran duk halan ne da abin da ya bayyana daga baya da abin da aka sharhi ya fito da shi da abin da menene haram ɗin ka duba ƙilla ne amma kayan har gabaki ɗaya mubahi ne har mun tafi maganan wasu ana bara'atul tahali ko a ce bara'atul asliya ko a kira shi da abin da za a kira shi da duka to dai za ka iske kaɗan ne su ne su ake kirgawa mai yawa sai a ce sauran to za ka wa uhilla lakum ma wara zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ku nemi katangaggu ma'ana wanda ba sa zina ko inda iri ne inda abin abin wanda ba sa zina gaira musafihina kada ku ainihin banda zina wannan ba ainihin eh, banda zina ba gaira musafihina ba kawai mutum je shirya da wata ba ko ita ta zai da shirya da shi ibata ta da zai bata ta ya dauke ta kai ta Yanda suka ba zai farta kota laban da wannan musulmi saboda ana kirga nasaba ana bukatan 'ya'yan halal famastan ta'atun bihi min hunna wanda kuka yi istimta'i da shi wanda kafin a haramta kuka zauna da suna ɗan lokaci na jin daɗi min hunna fa'atu hunna ujura hunna farida kafin a haramta da an haram an halatta auren mutuwa amma an haramta idan mutum haka mace da miji sai a taro sai a dawo shi ma da daurin aure da sadaki da komai da komai an an to zuwa lokacin da aka ajiye shi kenan illan abun sa masa lokaci addinin musulunci zo ya haramta gaba ɗaya ɗungurungum musamman a faɗan khaibara wala junaha alaikum ba komai gare ku yanzu فيما تراضيتم به auratayyan da kuka yi yarjejeniya da shi dole kaga ba a yin aure tsakanin miji da mata sai da yarjejeniya ita ta yarda shi ya yarda min ba'dil farida amma fa duka wannan bayan sadaki ko da da sadaki la budda da yarjejeniya bayan dai wannan an yanka dole akwai yarjejeniya inna allaha kana aliman Allah fana da cikakken sanin abubuwan da ke gudanawa a cikinku. Hakiman kuma akwai hikiman tsara muku haka da aka yi, ba wani tsari sama da wannan. Wa mallam ya satai minkum taulan, wa mallam ya taulan wanda bai samu dukiya ba daga cikinku, talauci, kuma gashi an hana zina. an yanki hal musa na fi ya wuri ya katangaggiya ya almomina to duk ya ya ya mai imani ko da bai wace mai imani to bai samu ba famin ba baiwa ba ko alul kitabi ce famin ma malakat aimanukum to kafa auri abunda ku yangin ku kuka ya halatta mutum ya ga ina jin sha'awa ba yadda zai yi aure to ya halatta ya aure bai wani shi ne za ka je idan a za a kai matarsa kasuwa in yana da kuɗi in yi saye ta to magana aure babu yanzu ta zama bai wace to haka ba yadda za ka ita ya tana da tsada sadakin ta sadaki ne labudda minhu ita kuwa baiwa za ta iya tsayawa ko da akalla sadaki to fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum daga mataye bayin nan nako da suke almu'minat kaga nan Allah nan ya kira baiwa fata kamar da hadisi yace kada ku ce amati yace bataya wallahu a'lamu bi imanikum Allah san imanikum da gaske ne ko kuma akwai wasan kwaikwayo ba'dukum min ba'dhin fashin ko daga fashi fanki hunna su matan bayin nan ko aure su bi izini ahlihinna da izinin iyayen gidansu inda mai gidan za a tattauna don baiwa idan ta yi aure ba da sanin mai gidan ta ba auren ɓatacce ne wa hunna ujura hunna ko ba su kuɗinsu da sadaki bil ma'arufi muhsanatin suna katange ba sa fasadi gaira musafihatin banda masu zina wala muttakhidati akhdan ko inda suna da wasu abokai nasu su ma ba za a aure su ba wanda sun riga ta riga ta jarabtu da zina faida osinna idan bayi suka zama katangaggu ma'ana sun yi aure fa'in a ta yana bai fahisha baiwa idan ta zo da zina to fa'alaihin na nisfu ma'alal muhsanati tana da rabin abubuwan da ya ke da shi rabi ga ya bulala ɗari baiwa kuwa hamsin idan ya ana kashe ta baiwa babu kisa sai da ya mata bulala tun da babu rabin kisa sai dai amfani da wannan bai wanka yi zina ko da tana da miji ko da ka sangu bulala za a yi mata min al'adab hmm? a'a hamsin ɗin tun da dai baiwa an riga an kai an ce ra'i? ai ga ba a kofe wancan da wannan ba ko yau suka yanta sun koma kan mummuni za ka ce kai a tunaninka ai ka ga ra'ayin kanka ne cewa idan misalin ta tana da aure in kai zuba sai a mata ɗari kenan badalin hausin a kai ka faɗi shi dai Allah abin da yake baiwa za a yi mata bulala rabi ma ba a ce hamsin ba to tun da an san bulalan ɗari ne kaga shine aka san hamsin shi kenan nan Allah ya tsaya malamai su mako nan suka tsaya zalika liman khashiyal anata wannan auren baiwa musiba ce in ba musiba ba kana kallon faɗanka za ta haihu ya girma ta shayar da shi shi kenan sai ka gani mai gidan ya zo ya ɗauki ɗan ya kai kasuwa ba kada komai a auren sai dai tarawa an yi maganin zina ne kawai da dai zina wanda tafiya bauta sau da kanan haka da yi to kaga musiba ne yasa an hana auren baiwa sai dole da wadda kan nasu alal muhsanati min zalika shi wannan magana duk da ake faɗa maku liman khashi al'anata da wanda ya ji tsoron zina minkum babu abun da zai aure da shi gashi yana jin tsoron zina zina ba zai iya haƙuri ba wa an tasbiro amma ko ne ko yi haƙuri a dinga azumi a ɗebo aiki a tafi aikace-aikace masu wahala a rage abinci irin sauran abincin kamar yadda malaman shari'a suka faɗi mai ɗan rage sha'awan azumi na ciki nau'in abinci na ciki to wannan har a famu ya Allah ya kawo lokacin da za a yi auren khairul lakum wallahu gafurur rahimun Allah mai gafara ne ya halatta muku abin da ya halatta muku mai jin kai ne da ku gudun gashi kuna son ku bauta sawa Allah ba yadda za a yi to ga hanya ba za a tafi neman taimako ba da zai ne ya roƙi wannan ya roƙi wancan a shi Allah ya ɗorowa zai san yadda duk zai kare mutuncinsa Allah sai da ya masa mafita hanyar da zai bi kare kansa sai da in ya ƙi to wannan su ne ayoyi guda biyu kuma kamar a fili suke sharhul kalimati fa'ido hadda kunne haɗe eh, kalmar ce kwanar ce tun da a ciki ake gaban da ake ce za ka iya tambaya a kanta ba za ka iya tambaya a kanta inda sauran magana ce bari a je ƙarshe in an je ƙarshe ce to mai kake cewa al sanatu, jam'u muhsanatin والمراد بها هنا المتزوجة كما أخبرتكم أما أكوينها سميت المتزوجة مهصنة لأن الرجل أي الزوج قد أحصنها يعني قايا كتنجيتا أي حفظها باستقلاله وانده كتاشتي يا كريت دئتا عن غيره isa aka ce katangajiya ce keɓaɓɓiya ce ga wani bawa daga cikin bayin Allah to ita ma haramun ce illa ma malakat aymanukum to abinda daman ku ta mallaka shine almamlukatu barariya bisabai ta hanyar kamowa tunda muddin akwai karya a duniya akwai gaskiya da karya suna yawo a duniya za a yi faɗa babu ranar da za a ce yau faɗa ya ƙare a duniya ba ta in ma ka ɗaukar wa kanka za ka ci gaba da zama ka ce ka sha ka yi wanka ka yi wane ne ka ka tsuruɗi kanka da kanka da wata ran za a fito a kara don idan ita gaskiya ba ta je za ta yaɗu ba to ƙarya za ta yaɗu da zarar ƙarya ta ga gaskiya ta yi tana yawan tana gyangyaɗi tana yankwana bi ta kanta za ta yi ta ka gudu baka tsira ba baka gudu ma baka ai kwanda ka tsaya da kanan shi kenan abu guda ɗaya ne mutuwa ce to maganin ta Allah ka sa suka da imani ba wani taraddadi ba wani damuwa ba wani menene hanya ce guda ɗaya ko ka mutu ta ke, ko ka mutu a kwance kai mutuwan makiyayi ko ma'aikacin gwamnati <laughs> ya yi kama da makiyayi zazzaɓi da ya same shi sai gidan su adam shugaba sai asibiti sai asibiti da amma namiji ya san inda yake mutuwa shi sai mutuwa ka mutu a inda za ka mutu to ko ka mutu da dalili ko ka mutu haka kawai ne yanzu ma za ka yi sai arfe rufe ɗaki da ke da safe a buɗe ka mutu kaga ko me kai ko ka ko an gudu ko an kafi burodi musayyada da kafkanci da kafkanci gomma mutuwa kafan akan da ka mutu hmm. Amina me nake tun farko an ce ma tun da aka yanke aka samu musulunci aka samu kafirci ake wannan rikici ba zai kare ba sai ran da rana ta bulo ta yamma ta yi gabas ba zai kare ba tun da ka taba ganin eh, ƙarya a ce maka ta kare ka taba ganin a ce gaskiya ta kare ba ta ba. akan ce mutum da ƙarya ka ta kare amma mutum ɗaya ne to sauran jama'a fa tana nan dokokin musulunci littafin ƙarshe ne ba a soke shi ba a wuce shi sai dai a kai shi salihun likulli zamanin wa makani wani hauha a kai nan na gama sharhi can ko ni ma malaka da imanin shi ma na gama shi sai aka ce bisabai wasu shira'i wani hauhima ما وراء ذلكم أي ما عداه وانبا وانبا أي ما عدا ما حرم ما حرم عليكم غير مصافحين واتو مصافحين المصافح الزاني كنا بند مزيناتا لأن السفاهة هو الزنا أجورهن فريدة ai muhurahunna nihla a ba su sadakinsu kyauta halal kaddara su ce kalman ɗaulan ba a je ko ina ba ta fara da naharu a taulu masdaru ƙala ya tsulu taulan bi ma'ana قدر قدر على التناول قدر على التناول من بعد قدر على daidai ɗauko abu daga ɗaya wani gwargwado ne na alatta na wuli min bodin ɗauko abu daga ɗaya sai idan Muhammad ya shiga ɗaki na ina inda nake ajiye Qur'anan nan ya samu abin sai ya littafin daga nan to yin je sai zai kalla daga hawa in je masa saukai yi haka ce ba zan iya ba to kaga kaga ni ko da yake na da ɗauru sai dauki abu nan ɗora shi sa mana ajiye shi inda shi ne ba zai ajiye shi san ba ya dai ajiye shi daidai kusa da inda zai ɗauka to shi ne tsawo wani gurgudo ne na ɗakko abu daga nes ko daga sama shi ne tsawo tsawo muna da sunansu da hausa mai sauƙi yin bu'odin wale za fassira bil ko bil ƙudurafi alal mahari shi sa tsaulu ake fassara shi mutum na da iko a kan sadaki ai kaga eh, sadakin dogo ne yanzu kaga miliyan talatin ai yi ma tsawo mai ɗauko ta nan ba tare da yi tsalle ba kai wani kodin tsalle miliyan talatin ba ta ɗakkuwa kasan dai ba ma'ana za a tsorata ta wuri ka ba ne kafin ka kai ka sayar da kafin ka sayar da awakan ka tattabar ka ka sayar yanka ma ka sayar ban ka daina noma daga bana garmar kama guda biyu ka sayar da ɗaya wane ne ma ka sayar malam kafin ka dafa miliyan talatin ka auro ya da tsawo saboda haka nan sunan istilahi shar'i ne amma kuma ga zai ɗauka yasa ƙaulu sai ake ce masa eh, alƙuduratu alal mahari kada ka je kana can bacci sai na yi sauka kana tambaya ta sau da kana ka rike shi da kyau al-qudratu al-shine al taulu amma asalin taulu tulu ka san tsawo ne dakko abu daga nesa to ai kaga kawo irin wa'annan adadin da kuɗin masu yawa ina kama da wahala to duk wanda bai samu ikon bayar da sadaki ba to sai ya samu shine tsaulu dai a takaice sai atu وقدرة على المهر سئة على المهر زي في وقدرة على المهر والمحصنات سي كلمة محصنات والنسون العفيفات ما سكامي وار باء أولا بلغذا شرقلي أجورهن أي مهورهن ولا متخذات أخدان أي الخدين أبوك الخليل وتفكر ɗaukar كان أندادرو عند تنا تنا دا قرطنتا عند دا ما صن لقافين شريا دشي yana tafiya za ta sanar wani baya gari dubban da irin wannan alkhalil alkhalilu allazi yafjaru bil mar'ati sirran shine mai fafadi da mace boye ta ta shi'ari sadaƙati ta ƙarƙashin ƙawance ko abotaka ba subhanallah lahisa wannan zamani kaga makaranta makarantar nan ta zamani ta haifar da abubuwa ƙawance lissafi ne bai iya lissafi ba ba ta iya lissafi ba zai zai koya mata lissafi Ta kwashe dare a gida shi kuma gida bai yi wasu. sai wallahi yaron na da kokari kullum malam ina biya wa yarinyar nan sai lallai kuwa <laughs> ina biya mata karatu mhm. ana sa da kakka fita wuri mhm. a ka koma wani wuri duk ɗaya ne ba su da bambanci in ka kalle su duka ɗaya suke Eh, wannan za a iya sauraron ka amma dai shi ma kana tsaye daga cikin yanzu mai muke kai dole sai an koya maka yadda ake karatu kai wannan kalma muke ciki sai ka faɗi yi hmm? ishi muke magana ne kai kalmu sanatu kana gwada wannan da wancan kaga kana da abu ɗaya ana cikin karatu ka koma baya to ka daina haka in kaga kalma za ta zama maka rikici ka rubuta sai ka je ka auna ka auna an suka ƙi haɗuwa to in aka dawo ba za a ɗaga ba duk da yau na kulle yawan karatu na ganin hisa na kulle tambaya idan aka fara mutane wannan zai yi tambaya to a cikin tambaya ta dinga haihuwa to shin aka ce a zuba darasin kawai don haka ba komawa baya banda ana karatu kana nazari in kaga za ka tsallake sa igiya ɗaure shi ina ka biro ne yawwa fensar ba inda biro na ce ka buga fensar ta inda in kai jagwa-jagwa bai ma ba ka dako kilina ka goge amma littafin ka ne in kuma na aro ne ce ah, na ba ka aro na ga jagwa-jagwa a littafi na ai dan ba ka kara ta yanzu ka dawo wanda ake magana kai muttaki za ta yi a khadan ana magana khadanu ne ake cewa aboki sadaka sai na bugu muku misali kai ba za ka iya ba ka cikin wanda an gana buga misali baya san misalin ya zo daidai bitin din sai nemo wani abu yi kasatar da wacce magana to ga irin wannan na makaranta abun yana muni to a kaman an hada ma da wane da wance da wane ku je ku gano mana rayuwan kwaɗo ku rubuta feji talatin a kan kwaɗo a je laburare akwai littafi kaza a littafi kaza haka za a tafi ajiya da alaji ƙarshe wani lokaci har da jacob haka za su haɗu su tafi su je su yi bincike su zauna su gwangwaje su zauna a kan tebur haka ai khidar fa'iza ohosinna yanzu na dawo kan wannan kalmar ka tafi wani wuri yau karatun rabi na ka zan yi a ah, akai na fi ba zai kai rabi ba na ka ka koyi wannan iza ohosinna yanzu hankalin ka dawo kan ohosinna ai bi an aslamna wacce ta musulunta za a ce mu husana a husinna au tazawwajina duk ana fassara ohosinna idil ihsanu kenan nan abin da zaka gane ya kono bihima mace ta kan katangu da aure eh? da musulunci shine farko ku ta kan kuma katangu da yin aure to wannan magana zaka ga an fa full stop dan kada ka waiwaya baya inda magana anan zaka yi ta al'anatu kalman ainun da nonon da ta'un al'anata menene ma'ananta za a fassara ma ita gata nan kyauta al'anatu addararu fidde ne mutu, ya tsoron cutuwa a addini cutuwa a addini wal ko cutuwa a jiki tunda wannan ruwa in ya daɗe a cikin jikin mutum yana illanta shi wannan ruwan ba tunda Allah ya yi shi lodinsa dole sai da fashe shi sana ana face shi sai aka kawo hanya ta shari'ar musulunci na fashe shi to idan mutum ya buga ya buga ba yadda zai iya samu wurin face wannan ruwan din nan to ko baiwa ya iya aura to kalmomi dai sun kare na ayoyin wanda shi malamin yake ganin suna da wuya idan aka dunkule ma abin da ke ciki shine zo mu shiga ciki shiriya ma'anar ayatai ne ma zala siyaƙo fi bayani ma ya haramu minan nikahi wa ma ya jiro fil ayatil ula har yanzu dai sigan maganan nan ba ta canza ba kaman kaga yadda akan ɗauko ana magana eh, ko a kafan watsa labarai ko a jarida in an ɗauko kaza kaza kaza sai a ce maka nan za mu tsaya sauran na gaba kaga dole ka nemo littafi dole ka nemo ainihin maganan gaban to ƙur'ani mai isa ba ma shauƙin karanta shi na farko ba ma karanta shi ne gaskiya shi ne dai asaru ɗin hudu ban mu ta yau ƙur'ani baya tasiri a kanmu don haka ko sha'awan karanta shi ba a yi ka duba ka ga mutum yana da waya da rediyo in a cikin jama'a ke ya kwammace ya sa fesin kan da ta ko ya sa hular sanyi yanzu kun samu dabarar in ka ga mutum da hular sanyi disko yake sha kaga sai ya sa ciki ya so su abun a haka shi ke na aita tsayi aita labari ke so ya ji lokaci na yi sai nan ya ji wannan labarin saboda baya son labari ishe shi amma ƙwar'ani ko da za a tsaya iya na labarin ba zai bi sauran ba ai da ko da tsayawa akan ayoyin can da muka gana muka ce 21 azarfafin mu ne ya kai muka ci har da biyu muka faɗo har wannan ganin abun nan ne da sai a tsaya yanzu an tsaya akan mata da ta haramta ishirin da ɗaya to na kaga wana zai sa shauki to yanzu ina ne to ai mai karatun ya mutu to bari mu je mu nemi wani malami ya ɗora mana ba shi kaɗai ne ba addini ba nashi ba ne ba sai ka nemi wani malami da littafin don Allah malam biya min ɗora min daga nan sai a ɗora ma to ba sha'awa ba tasiri. za ka ga mutum na karatun alkur'ani ma bai da manufa ma'ana kafta manufa in bi daga farko zuwa ƙarshe in ka ga mai bi daga farko zuwa ƙarshe to kalmomi yake ji shi ma ina son zai je tafsiri a wani wuri amma ba don fahimtar ƙur'anin na da daɗi ba a'a shi ma yana farin zai yi tafsiri ko zai gada baban faki ne mai kaza yana ganin eh, in ta je ƙarshen ta in ta yi ta daga daga kwata rana a an ta yi a wurgo shi ciki yana so ko baya so kaga zai da yana da na fahimci ganin an wurgawa ne an wurgawa ne an wurgawa ne wane ya gama ya guji girman ya guji girman yau gashi a tsakiya ana ta mata gudu to kaga sai ka fara da wuri to amma wannan kaga ba fahimta ba ne ba amma a ce zaƙin ƙur'anin daɗin karatun fahimtar dokokin yasa kake son karanta shi malam da ya yi albarka da ya yi mana albarka amma an kun duba ko ba haka ne ba sai kun yi shuru kamar da zaru eh ba da ke samu ke karanta shi ba yanzu wani ba za ka iya samu a duniya wani ce kai qur'ani da daɗin karatu don Allah nawa ke sai da qur'ani ni ma zan saya ko tafsirin nan da dama wanda suke sai kwakwazo na ne yake sa suke wa. ga wani nan baki ma bai da hibo bari bari a gaba zan haɗa ka da wanda zan haɗa ka daɗin qur'anin tafsirin ya sa ka ce kai wai don Allah wannan littafi ai na ake samu ka ya banka da bangane ya duba ai menene a tsaro mafi ko tafsiri ne tab tab tab da Allah ina zan je samu shi ki akwai a kasuwa da mu je kan kwanan kai ka amma ba zaƙin ban ƙura'anin bai da zaƙi a gare mu baya tasiri wannan abu sanar dinga bibiyan wayya ya za mu yi ne kila inda rabo ko zaƙin zai dawo ya zama kana ya dinga annashawan alkur'ani sama da duk wani littafi da ake da shi a duniya duk littafi da kana ya sani a duniya malam ba mai daɗin ƙur'ani ta ko'ana sautin daɗe gare shi larasin da ke ciki iyaka ne saƙon da ke ciki iyaka ne shari'ar da take ciki iyaka ce sama ga shirin mutum zai je lahira ma karshen ta ba zai iya sanin kowace kalma a cikin qur'ani ba kalman ba kawai ba ma'anan ba kada an zake muku ko kada ce ku duba yadda aljanu da suka ji qur'ani ko nan dubba baki yan kaɗan ne baki ku duba ku ga yadda ainihin mala'iku suka ji qur'ani yadda suke saukowa su zo kafa ku duba yadda watsatsun ƙasa fajirai ma'adan suka ji ƙwar'ani ku dubi irin yadda Allah canza musu halittansu suka zama wani abu da ka ga mutum na karatun ƙwar'ani na yanke ya faɗi a ce maka asalin sa kaza ka duba yadda arna ke tsoron ƙwar'ani ba sa son ƴaƴansu su ji ƙwar'ani ba sa son matan su ji ƙwar'ani har auren arnan duniya a yau ba littafin da idame su suke so a bunne shi a daina karanta shi irin alkur'ani da haka sun fitar da shi buhuhi iri wasanni kala kala ku duba ko wanda suka ta so qur'ani a gaba magana ce a'a ba magana ne ma a dunkule take Allah ke magana a'a a cikin bishiya magana take a ina take waye waye take harufan ba a jere suke ba yaya aka yaka ku duba wajen magana kusan mazhaba bakwai to amma ba mu faro su ba a da na tsakanin magarba da ishe yan safe mun yi da ku mata mun yi da ku sai dai magarba na zuwa to waye juzu fa fil ayati ayatil ula uli والعشرون عطف أولي ala al muharramati fil musahara fil في المصاهرة mar'ati wato wajen surkutan mace almuta almutazawwijati ainihin ita ma an haramta ta tunda ya ce dama ko a can ita wannan musa na za a fata cikin surkuta ne tunda ta haramta ne ta dalilin surkuta ta dalilin masu wani ce to ka kuwa ai auren wani ne ya hana ka aure ta to shi yasa faqala wal muhsanatu ai zawatul azwaji fala ya hillu nikahahunna auren su bai halatta illa ba'da mufaraqati zawji sai bayan sun rabu da mijin da rabuwa da mijin din kasaki au wafati sannan bayan miji ya mutu ko ko saki ko aure ne ya mutu mutuwa je ta gitta wa ba'dan gaba ila iddati kuma sai ta gama idda ba a aure a cikin idda aidan wastasna ta'ala shikenan Allah tabaaraka wa ta'ala cikin wannan dokar wane ne mai san cewa mai maganar idan na? har ya kawo ni istisna'in bai ba mu wahala wannan shi ne dokar kaganta guda ɗaya ce sai aka cire wannan sai aka cire wastasna ta'ala min almutazawwijati almamluka sai Allah ya cire daga matan masu mata barariya bilyamini wanda aka kamo ta da ƙarfi wani almar'atu tusba fil harbi matan da aka kamo ta a fada a shar'iyya wa hiya al-jihadu fi sabilillah fahadihi min al wannan ina daga cikin wanda suka halarta an ya kona zaujaha lam ya mut gashi mijinta bai mutu ba fil harbi wa ma ko anna silataha kad in qata'a bi al harbi ala kan ta ya riga ya yanke da gidan yakin ta wa zaujaha da ita da mijin wa ahliha ya yanke da mijin ya yanke da iyalanta wa asbahat al mamluka kaga ta zama matun azina Allah ta'ala rahmatan biha Allah ya bada izinin a aure ta ta yi aure don tausaya mata tunda ita wannan gobara ko wannan sha'awa da take cikin jikin mutum ai bala'i dai ba ku bala'i bane ni'ima ne halitta ce la budda tana da bukatan wanda za su zo su zauna to maimakon ta dinga zinace-zinace ta tattara 'ya'yanta aure guda ɗaya sai ta yi aure sai musulunci mata ba ma wai maganan ba za a kashe ta ba hatta daɗin duniya za a jin da ita rahmatan biya fi nikahiha mimman malakaha wanda ya aure ta min eh, wanda ya mallake ta warada saboda wannan ne warada annal ayata nazalat fi sabaya auta ita wannan aya ta 24 ta sauka akan bayin auta a faɗan auta su aka samu su wahiya waka yaƙi ne kanat ba da ake hunayi an yi faɗan ne bayan faɗan hunayi biya fi hal nisa ma musulmai suka kamo mata wadda rari da yara ƙanana aka ɗebo su ko fata jalmo mai nuna, mummunai suka dinga samun nauyi ga mata ‘yan mata ga mata marasa maza su hankalinsu tashi musulmai suna kallon su fi gashiya ne ula'ikan niswa tarawa da wa'annan mata don a can garinsu suna da maza sau da mu suna cancan wa minhunna almutazawwijatu akwai masu aure cikin a zina azina aka akai musu izini fi hinna sun tara da bayansu. Ba bada an tuslama hunna, bayan ɗaya ta kuɗuta ta musulunta tunda ba a tarawa da baiwa mushirika ba a sadaka da ita wa tustabra bi haida za su yi istibra'i da haila ɗaya domin kada ya zama akwai sauran da a cikinta. daga inda ta yi haila an tabbatar da mahaifarta ta kuɓuta babu da amma qabla islamiha amma kafin ta musulunta fala ta hillu li ba ta halatta li annaha mushrika saboda ita mushrika ce هذا معنى قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وقوله كتاب الله عليكم يريد ما حرمه ما حرمه تعالى من المناكه أبو بواندا الله يا حرمت ندق أولتيا قد كتبه على المسلمين يا وجبتا شيء كم مسلمين kitaban wajabtawa wa faradahu faradan anan kai ne maganan kaka je kada kuma an hana maka tambaya ka tafi da kitabu aka ce za ka ga an ce ah, kada katabahu Allah kataba ma'ana farada kataba hu ala muslimina kitaban Allah ya wajabta shi akan musulmai wajabtawa ba za ka ce rubutawa ba wa faradahu fardan wala yajuzu ihmaluhu watsar da shi sakaci da shi banza da shi bai halatta aw tahawunu bihi ko sako sako da lamarin a matar wani haramun ne fa kitab Allah nan littafin Allah kaga kitab Allah alaikum ike mansuban alal masdariyati amma sanasaba ne saboda asali ne nan ga shi can eh, me yake da suna eh, akwai na harku wa yajuzu rafu ya halatta a ce kitabullahi nahwa hadha alkitab hadha nahwa hadha kitabullahi wa faradahu Juma ce ce wannan a kaddara wannan hadha kitabullahi ce wa eh, kitabullahi alaikum ce wa hadha kitabu sai zama mai rufu'a to wannan ah, kenan ci gaba da ayar wannan kaga wannan magana kaga an gama ta an kwanta da ita ba wanda zai je jangolo sai dai bayan ya je ya yi muzakara ya biya ya biya to rana ita ana iya cewa kai duk tambayoyin musulmin yi su ci ba komai ku yi wa kauluhu ta'ala wa uhilla lakum ma wara zalikum. na harbi ko na farko dai ƙara'a ohilla ohilla bina lilmafa'uli au a karanta da fasahan a ɗin a halla lilbina'i lilfa'ili wannan duk ya halatta da ka ƙara'a sai mu koma na biyu labudda min mura'ati ma harrama bis sunna eh, kuna ji ba makawa dole sai an kula da matan da suka haramta ta sunna akwai matan da sun haramta amma ba ta alkur'ani ne sun haramta ne ta mai ta sunna bis sunna wa'inne ne wa'innan da suka haramta ta sunna mun yi su ma a baya wa huwa aljam'u bainal mar'ati wa ammatiha jam'in da muka sami na mai an tajma'u bainal ukhtaini sune aka famu kada ku hada 'yan uwa kada ka auri ya da kanwa duk ka tara iya tara su aure auren sa wannan ya haramta to kaga nan to 'yan uwa da gungunta anan sai aka bada formula kaga ya da kanwa da za a kaddara da miji ɗaya mace ba za su auri juna ba ko aka ce yace ba ainihin eh, mace ƙanwarta eh, namiji ne ba za su auri juna ba to shi kana za ka ce auto haka ne to ga formula duk matar da ba za su auri juna ba ita ma sa a haɗa su ita da za a kaddara wannan ta zama namiji wannan ta zama mace ba za a haɗa su ba to nan aka fitar da wannan formular bainar mar'ati wa ammatiha ka ga mace da gogonta ai ba su auren juna misalin ka auro mace sai ga kanwar baban ta haima to za ka aura ko ba za ka aura ba da ita da wannan da ta ita za ta zama mace waccan kanwar babanka namiji ne ai ka ga ba za su aure juna ba to haka ba a haɗa su kishi sai dai in ka saki ɗaya ko in ta mutu kana iya aura kaga nan sunna ta tabbatar da haka labudda min mura'ati ma harrama bin nisba bis sunna kaga nan eh, wannan yayi fauti wa ya yayi fauti wa yan qalaqatu kaga yan qalaqatu ko yan qur'aniyuna a wurin su mutum zai iya auren mace ya aure ainihin eh, gugunta ko ya auro mace ya auri kanwar mahaifiyarta ya hada tunda alqur'ani bai yi magana wannan ba wakila da Allah ya sa kana wata rana muƙabala ta kawo ku da ƴan ƙala ɗan ƙala ƙato ba ana neman ta ne ba ba a neman ta amma ana neman fit da gaskiya duk inda ta taso sai ce to kai ka ce komai akwai alƙur'ani duk abin da alƙur'ani bai zo ba ba za ka yarda da shi ba sai ce eh tabbas fa ikara. sai ce to yanzu misalin matarka za ka auro ah, ƙanwar babanta ka hada ya ce eh da ɗan abbasu ka kafirta ko za ka iya auro eh, ainihin eh, eh, yar mai take da suna yar babanta ba ba zan yi wa kaddaro da ya ba ta yi tsufa sai dai a ce kanwa ta so da kadan ba a hada tsakanin mace da goggonta goggo ai yar uwar uba hausan mu na wajen can garin mu ana ta ya gurgul <laughs> ya gurgul eh ya gurgul ina da kanwar uba kanwar uba na a samu nasa amma mafata na cikin kafa ta mutu yatta ma ta mutu sai an koma sannan lokaci sai ka gansu a nan wa ammatuha wal mar'atu wa khalatuha ba a hada mace da innata eh, na je ina jungulo hausa za jungulo yaren da bazan zan tsore ba bazan rabu da yaren nan in ci gaba da <laughs> abin da ke gaba da yar uwar a kai kullum ne ma ne ma rikici kake eh, ne inda zai zama rikici a wurin wannan rikicin na kake manta abubuwa Walmar atu wa khalatuha wace ce khala yar uwar uwa ya ko kanwa tana da sunaye su suna da sunaye jere can amma ba za su fi muku fa'ida ba ko da faɗi ba za a faɗi ba ba su da fa'ida muna yin abin da zai bana fa'ida ne Walmar atu wa khalatuha sau da kadan kaga ke ta yan uwantaka an samu jam'i an samu mata uku dai yi ko almar'atu wa mu'ammatuha ha walmar'atu wa na ma ha kaga sun zama guda uku wanda aka haramta walal tifata ila mazhabin kawariji kun gan shi ko ranar da za ku ɗauki karatun nan da ƙarfi musamman ranar kawariji da wannan littafi malam zai kawar muku da muskiloli masu yawa mo za a kusan ba zan ce an gama sanin jawa ba amma an san mu'uzanin rayuwarsu kuma abun tsiyar na duniya mafi yawanci mai ci mana tuwo a bari a cikin musulunci wasu abubuwan duka daga jawa ne sun suka haifar to ka kuwa abun a san mazhaban nan a mata karatu na hakika ta inda tun da dai barnanta yana narkewa yana faɗo mana gashi Allah ya kawo mu kanta mu mai masa karatu da fitan hankali ta inda a samu sauki mutum na zuwa na ɗauko kayansa ai ya halatta ai kaza ai ya gaje kai ba kawarje ko da baka ce wannan ra'ayi bai halatta wannan ya saba da karantawan al'umman annabi Muhammadu wanda suka faɗi wannan magana ga su ga su ga yadda suke don kuma ka riga ka bi su ne kana sani ka biyo su wannan ba matsala sai mu ci gaba da gwamzawa amma ka zauna kai faɗa da ba abokin ka ba ka kaga bai kamata ba walal tifata ila mazhabil khawarij iz saboda su yubihuna zalika kama yubihuna aljam'a suna halanta wannan kama yadda suke halanta da aljam'a bainal ukhtayn to ya za ku fasara illa ma kada salafa ko menene akwai waye dai wani kai a bar magana ba za ta buku amfani ba har wannan suna halattawa nake yan kala katon ka san mu mabiyanci su ma jahilai ne kawar cin nasu ba wa illatul ban'i dalilin da isa aka hana hiya annal jam'a bi sababi yusabbibu qati'atar rahibi qati'atar yusabbibu qati'atar qati'atar yana haifar da yanke zumunci Tunda da kishi a ba dan ƙarshen ta kaga mutum ya auro mace ya je auro kanwar babanta suka kafce da faɗa to shi baban wa zai goya baya ƙanwarsa zai goya wa baya ko yarsa galibanin yarsa zai goyi baya kafin da zai ce babbar banza ta shi eh, in sai ba yake ba ce ba ni ba ki da haƙuri ba ki da kaza karshen ta dai kaga abubuwa dai sun je an je an tar da gida an fasa wannan ne za ku tabbatar da musulunci baya umarni sai abin da yake gaskiya ke zalla musulunci bai hana sai abin da aka tabbatar da shari'arsa sai ya zama sharri zalla sai ya hana shi ko sharrin da ke ciki ya fi alherin da ke ciki shi ma sai haramta shi to Allah mun gode ba ku duba wannan littafi wannan tsari kyauta aka yi mana shi ba mu kashe kawai ba ba kashe komai ba ba zauna sai an zaura an kashe wa labai an kashewa wane ne an kashewa ba su tsari an kashe wannan Allah ya tsaro ya kawo a tsaya ne a karanta a fahimta hatta mai karantarwa cewa aka ce irin wannan karatu kai shi kyauta irin yanzu wannan karatu da muke yi bai dace ana biya ba a'a mai biya in kana so ne ka zama kana neman certificate to ka je kansu biya ka amma irin wannan addini kake so ka koya musulunci da zo zauna kyauta kuma ka yi karatu ka tambaya a faɗa ma abin da baka sani ba har ka ba da bashi a ce baka sai rana ita za a baka amsa kyauta amma na duniya kake nema za ka je na kai sana'a da shi wannan tabbatar daga ina na taso ana yi ɗaya nake saboda ai ma ba'da allazi a haramahu tun da uhilla kun mawara wara zalikum ai abubuwan da suke ba a allazi haramahu bayan wa'incan da aka haramta shi min al muharramati bin nasabi bakwai ko wa bil rabai suma bakwai wa bil musaharati so hudu ba bakwai bane ba ta hajjar surkuta ala sharti Allah ya zidal dalmarko kuma da sharɗin kan mutum ya ƙara ala arba'in kaga an sake samu da wata ma kagan aka ce bakwai bakwai sha hudu ga hudu sha takwas ko sannan gaban da ta biyar a za a ƙara saka za zama sha tara kenan shi ne mutum ba zai ƙara da ba ta biyar in ka kulle ka aure hudu to mata sun haramta gare ka yanzu sai ka sake ɗaya ɗaya kuma ta gama idda da kaman kaka ji irin ƙungiyoyi ne sai ka rena ka tada wannan ya zaya ya ka ka jirga ka diska abin ka wasan da shi kuma ba ka iya warware shi ba yana nan kwanci a ƙasan wanda akwai za ka jance a gari ka ba taraba ne a tsohon ina ne wa'inda suke wani shehin ya tsaya ce ya halatta a wuri sama da kwas tamanin za ka yi aura akwai a kasan yarabawa akwai a kasan kaza mu ma nan kasan hausawa ba ne baki da kwakwai akwai inda ake kara ta biyar da ta'abiloli da ƙarya to saboda haka wannan ta koma ya zama tasha tara kenan ko ta ku girga mana kama huwa zahiru qauluhu ta'ala fi awwali sura ko masana wa thulatha wa ruba'a kaga babu khumasa babu tabiyar wa qawluhu ta'ala zaka ji ana tace ce ku ji kawai wannan mu abin da ke damuwa yanzu rashin dai shari'a rashin tsayar da shari'a nan aka cutar da mu'ayin in ban da wadan aka bai maktalafa fihi ismani ustazu ai dan ka je kai aure haka samu ka ara guda ta ilimi ne to ka wayar mana da kai sai a zauna kawo duk dalilansa zai tashi bai da dalili a zauna a je a kyauce to yanzu ka tuba in ya tuba falilahi hamdu. in bai tuba ba hukuncin sa kisa tunda ya yi kari a shari'a ya kafirta wanda ya kafirta ba wai za a ce masa daga yanzu ka kafirta bi kafiri da kai a'a tunda ya kafirta nan ta ce kashe shi ake yi kamar yadda abdullahi al ya yi da da ja'alu wa ta'ala an tabtago ba bi amwalikum an gama wancan ko yanzu muna da sha tara wa qawluhu an tabtago bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina ayan kenan amma idan kuna son mu cika taso a can kaga jan ubainal ukhtayn guda nawa guda uku ko hada min su da sha tara eh da biyu sannan ta muhsanatu matar wani ishirin da uku ko to kaga za ka ga za su kai haka kai ma ɗan nan za ka ta ɗan ƙaƙula in aka fito da wata to to amma dai wa'annan suna ashirin da uku ko kana daga kwance za ka lissafta ka wannan ilimi ne da ya waje ba kowa da kowa ya san shi ba wani ilimi ne keɓaɓɓe sai su malam wani sai su malam wani duk musulmi duk musulma ya waje ba a ce tana da wannan ilimin ɗin sai dai in yanzu ta musulunta ya kaga nan ba a fata lissafi an ta jima'o bi amwala an tabtagu ainihin na gaira na bi ko kenan tabtagu ku je ku nemi muhsinina katangagu gairar na ba masu zina ba dame, bi amwali ko da dukiyoyinku ai la haraja alaikum babu laifi akan ku mummunai an tatalubu bi amwalikum minan nisa'i ku nemi daga mata da dukiyoyinku gaira ma harrama alaikum banda wa'ancan 23 da suka haramta gare ku wancan 23 sun haramta gare ku fatatazawwaju sai ku aure su ainihin mata ku auro mata balakum halakaunikum ba wanda suke suka halatta a gare ku kasancewanku kaunikun na. kuna katangaggu gaira musafihina ba masu yin zina ba wazalika bi an yatimma nikahu aure ya cika kenan bi shurutihi da sharuɗansa musulmi ne da waliyi da sadaki da waye da waye duka da rukunansa min alwali sadaki. wasiga washuhud wannan su sharuɗin babu aure dole sai da wali kuma labudda da sadaki wannan nisabi da wane ne wannan littafan fiƙo sun yi bayani siga ya zo yana neman aure kullum zaka ga ala ta asabu akan sigan nan menene sigan nan ne ni wali ne a'a ni wakili ne na zo ina neman waliyi ne na zo wakili ne na zo ina nemawa manu auren kande akan sadaki dubu kaza kuma akan ka'idar shar'o'in musulunci sai ga wannan ya yi ba wahala za ka faɗe shi da kore in ma ka canza harufan ya yi sannan shi kuma ya nisa shi ma ya gaya wa Allah ya yabi Allah ya yabi manzon Allah sannan ya ce to na ba shi aurenta a kan sadakin nan kaza kan alkur'ani da sunan manzan Allah shi kenan liman ko shugaban mai jagorantar aure to ku shaida aure a tsakanin mun shaida mu ne shaida mu ne shaida in wani abu ya taso aka je hayya hayya ya ɗauko wata mata ya kawo ɗakinsa ce a muna dan aka ɗaura musu aure duk inda wanda zai je ɗaurin aure ka shirya za a iya kiran ka wata rana a ce maka a kana nan aka ɗaura aure ka san ai wani na nan wani na nan to kace gaskiya ne na nan siga, wasu shuhudu, kuma shaidu sun shaida kaga ba mu wata magana da ce in an ba da sadaki shikenan to ina wali ina figa ina shaidu iz anna nikahan an nikahan aure yatimmu bi ghairi hadhihi shuruɗi fa huwa safa iz anna nikahan duk wani auren da ya cika ba tare da wa'annan sharuɗan guda hudu da aka faɗi nan ba fa huwa safa huwa safa wa zinari ay azina wa qawluhu ta'ala famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farida isan eh, tatun gane haru ko ka buɗe shafi ina aka je gane haru na nahu ina cewa dallar rawafidi ba ji maganan da kyau shi'a rafida musamman sun yi hujja bi hadhihi al na auren mutu'a da wannan ne hujja su da wannan ne suke kafa hujja famastamta'tum bihi hunna ainihin ai ala jawazi nikahin mutu'a akan halaccin auren mutu'a wa huwa istidlalun fasidu isma'u malamai ne ke magana wannan kafa hujja ce batatta kuma aya ka rike ta da kyauta nawa ne 24 wa huwa istidlalun fasidun wa batilun wata rana za ka ko zanga-zanga aka shirya cikakken zanga-zanga sai sai auren za a je a yi zanga-zanga ta kwana kaza za a kwana kwana kaza za a yi asura kwana kaza to a wannan lokacin sai sai sai aure sai aure shi kenan sai su daura aure idan da aka gama wannan harkallan ko a tafi garin su to an samu ɗana waye ɗan shi ne to wannan hujja ne ɓatatta wa batilun wa yakfi fi butulanihi matun da nan ana ba da hujjoji masu sauƙin riko kuma ba a iya karya su botolani ijma'u ahli sunna haɗuwan ahli sunna suwaye ahli sunna eh? ya magana a cikin kan ido ya fi yawa ahli sunna sune sabon manzon Allah ala ra'asi ahlus sunna annabi Muhammadu. annabi muhammad da sahabbai da tabi'ai da tabi'it tabi'ai zamun nan nan fiyayyu zamun na guda uku din nan khairul quruni qarni qarni qarni qarni qarni ko summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum aka samu ukun ko hudu to wa'annan wa'annan al'umma so suka yi ittifaqi ma'anan aya nan babu auren mutuwa ba mutuwa take magana ba annabi ya fara faɗi ka dubi faɗan khaibara ijma'u ahli sunnati wal jama'ati ala butulani akan bacin auren duk wanda ya yi auren mutu'a yanzu auren batacce ne gaugane a gona, daga cikin auren laki batattu kaga auren mutu'a ina na a cikin izi an ka karanta yana kuma cikin kai duk littafin ma addini da zaka zaga wannan in dai za a yi maganan aure a zo kan auren laki da suke batattu sai an kama ka auren mutu'a ala butulanihi wa annahu zinan saboda da dama suna iya su ɗauko aya su gindaya ma su haɗa ka da malik ɗin da wane ne su zage ka kuna sai ka tarka ka ce a talai malik ya huta gani ɗauko aya to wannan aya kai ka fasara ta da haka saboda kawal jama'a ala butulanihi wa annahu zinan kuma wannan aure zina ne hadisin na nan zaka je ka dauko masu ban sani ba ko za a kawo shi nan kai ba na jin ma za a kawo shi illa annahu la yuqamu ala sahibihi haddur sai dai ba a haddin jefewa wa mai yi wanda yi wannan aure li shubuhati saboda shubuhar da ainihin wa rasulu sallallahu alaihi wa sallam yaqulu udru'ul hududa bi shubuhati saboda da an halatta shi na kwana kaza shekaran khaibar a faɗan khaibar annabi yake ya haramta shi kuma ma wannan haramta annabi eh, aliyu ne ya ruwaito ruwayan kai wai mamanta ba tana nan ba mamansa kai Hudur al-hudud da bishibuhati. shekaran khaibara shekaran aka haramta shi Wani kawal ato rukhsatu rukhas rakhasa fihi ar-rasul annabi yayi sauke cikin sa marra thumma a'lana daga nan annabi ya fito da kansa wanda aka saukarwa da aya ya sanar da an hurmatihi a'lana zalika ya sanar da wannan fi hijjatil wada kaga wata magana bata zo daga baya ta goge ba liya alama kullu insani don kowanne mutum ya san zalika wa min al-adillati ala hurmatil mutu'a daga cikin hujjojin haramta auren mutuwa annal a biha la tarisu wanda ita mata ido ta ba ta gado wa zawjatu ash-shar'iyya tarisu ar-rubu'a was-thumuna in ba wanda ya tare ta tana da rubu'i in da wanda ya tare ta tana da tumuli ta shi kenan sai mu koma inda muka taso an warkar da an wannan kaikayin da kenan kaga an soshe shi to saboda haka nan kai gashi kuma an baka ɗayar mabincika wanda zaka je ka duba ka tantance abin ɗin kada ka bari karatun ya kwana ya kwanuka ije isa isa ne maka yuridu ta'ala Allah ta'ala na nufin ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan duk wani mutumin da itara da mace wannan aya abin da ke kenan fa afada ilaiha ay wati'aha ma'ana ya tara da ita illa wajaba laha al-mahar kamila eh, eh, nam zan dan kuma bane yuridu ta'ala wannan famastam ta'atun in bihi abinda ike ma'ananta ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan duk wani mutumin da ya aure mace ya tara da ita ai wati'aha illa wajaba alaha fa'ati ainihin wajaba laha wajaba laha sada wajaba laha al-mahru kamilan wani abu da yake faɗi kamar zai zo kin yi eh, kamar za a riga ni shine ma'ana wajen babu wani mutum ayyuma rajuli an gane ko akwai da korewa babu wani mutumin da zai aure mace ya tara da ita face cikakken sadakinta ya ba gare ta ta cinye shi ai wannan hausan ta fito ku to shikenan to kuma haka take ka rike wannan ayyuma rajulin babu wani mutumin da ta tazawwaja mar'a da zai aure mace ya tara da ita ai wadi'aha face wajaba laha maharu kamila cikakken sadaki ya wajaba gare ta dole a bata sadakin ta ta cinye shi in trillion ne ta cinye shi shi kenan magana ta fito ko wannan wani dan shi a bazai dako maka homastam sa'atu ai wannan for esteem ta yi ai mutum ya aure mace ya tara da ta ya ji daɗi da ita to babu wani mutum da zai aure mace ya ji daɗi da ita jin daɗi da ita shi ne tarawa da ita face sadaki sai ya waje gare shi cikakken sadakin ta sace ne to saboda kadan kuma an baka bayani a kasa sai ka bibiya amma lati lam yatimma al-istimta'u biha amma matar da tarawa da ita bai cika ba lam yatimma al-istimta'u ainihin biha tarawa da ita bai cika ba bi an kaha wato ya sake ta ƙablar dina kafin ya tara da ita وليس لها إلا نصف المهر المسي مهر المسيسي باب وني أبو أكنت في سداكن تارا وتبع تكوي eh ma'amar musamman musamman zan ma koma magana in na gane kamar hankalinku ya rabu wai hankalinku bai kamata ko da yake ana ana aikin zuma ne ana tsarkake masallacin ne daga masu bacci tunda kaga bai bacci ai dogalo ne ko ga dogalo na a gaban ka waye zo da shi kai garo da ku dinga zuwa da 'yan yada nan ba a san wanda ya zo da shi ba sai zan yi fitsari ba idan suka zo irin wannan ku dinga mai ceto wajen iyayensu kana zo yanzu da zuwa mana fitsari ka tashi sai ka yi escort ɗinsa ka tsallakar da shi boda ai mun yi magana ba amma zuwa da yara masallaci sai babansa kaga irin wannan ne ake taba gana haka wanda yaron da kuma yaron da ya mallaki hankalinsa za ka ce ka shi ka je ka yi tsari je za ka ce masa ishiro ya ishiro za ka ce bari ya bari za ka ce masa je ka yi wa alwala je ya sako alwala to wannan shi ne babansa zai iya zuwa da shi amma ko babansa bai halatta ka ɗauko yaro ka zo da shi yana daban-daban ba. duk wannan jahilci ke kawo wannan mun san kana son ƴaƴanka mu ma muna son ƴaƴanmu to amma ba za ka zo da shi ba yana dabal dabal hatta mata masu ƴaƴa in yaro ya irin bardan goyon nan bai kamata zo da shi masallaci ba ke ma kanki masallaci ya haramta a gare ki ki zo masallaci ki bari sai yayi kwari dole sai zai ki hakuri in har karatun ya zama dole ki biya kafin shikenan menene wa amma allati lam yatimma al-istimta'u biha wanda ba tara da ita ba an gane bi an tallaqaha qabla al-bida'i ya sake ta kafin tara da ita ba shi ke ba masu shari'a falaha falaisa laha ba ta da wani abu illa nisfal maharil musamma sai dai a bata rabin sadakin da aka yanka masa wannan abinda alkalai za su yanke hukunci kenan abinda sarakuna za su yanke hukunci kenan abinda dajjatai za su yanke hukunci kenan in har an yi haka to haka za a yi kaga ba sai an je kotu ba an ɗaura aure nan take wani abu ya auku na ce kai na fasa to tun da ka fasa masha Allah Allah ya sa shi ne mafi alheri amma ka san ka ji mata ciwo tunda ka karya masa ainihin abin nan ɗinta za ka sai ka bar mata ainihin sadaki amma wannan baya hannunta tunda ita ma lokacin fusace take ƙarshen ta ce me ake da a a'a wannan yana hannun ne hankali ce ainihin na hannun babanta yana hannunta waliyinta dai da hannun waliyinta nan wannan magana matsala ce ta ƙare za mu ɗora gaba kada ka tafi wani wuri farka zo kana neman ta daga baya kakkabari ta sutale ba au tafiya ba wani wurin kai wa illam yakun qada summiya alaha. zai yi wannan mata ba yanka mata sadaki ba ko wannan yarinya ba yanka mata sadaki ba an ɗaura auren tunda ana ɗaura aure da waliyai da shaidu da mai na hudu da ziga kaga uku sun cika to kaga mutane za su tambaya to kan me za mu shaida ya labarin sadaki ta a labarin sadaki tana da babanta ne da yanke sadaki sai za su je a yanke musu sadaki to shikenan an yi tabbata akwai sadaki sannan su ne ba ba shi ne ake ce masa nikahu tafawid ko kuma a'a shi baban yana da wata al'ada ba ta saba shari'a ba yanzu ya bar wa mata ita su je su yi ciniki da ita duk abin da ake wa ya riga ya yi masa ka dai su ga yasa da ba da kuɗin ango yake wani abu ba yanzu ta je kawai kai ciniki da shi shi nan in tana ta mallaki hankalinta to ana iya yin haka to kaga idan ba za a yi in ba a yanka ba aka waye gari aka samu rabuwa to haka wa illam yakun kada samma laha in ba a yanka mata falaysa laha illa al-mut'atu sai dai a daɗaɗa masa ka kaga wanda aka yanka ne musamman kalmar da na bari ɗaro to an yanka ne ake ba ta rabi to yanzu an ɗaura auren ba an baki sadakin ba aka tafi aure ya watsi to ya riga an ɗaura kuma ya ce ba ya yi to sadakin fa ba a faɗi ba nan sai aka ce wajibi ne a daɗaɗa mata tunda an karya mata gaba eh, eh, eh, nan gwiwa an ɗaura aure ma kuma aka fafa to dole ne ya zo ya daɗaɗa mata wannan daɗaɗawa mutu'a daɗaɗawa abin da ya sauƙaƙa ya duba irinta kaga ko da irin menene ina yar karamin mota nan da ake yayi yanzu samari suke yi da yan bata duk da kada kawo ta bidiya hmm? kuma Wallahi ban iya hawa ba. Menene? Ri, ni ne ko ri? Eh? Riyari, Sai ce masa to ga wannan hau. Hmm? Ta ruwa kungur kungur ta gungura gida. Wannan motan ba shi ya bani. Shi ya bani. Ba iyaye ba ke mara zuciya. Sai ki je ki karɓo. Shi hau ta cancanta ta hau kayanta ba zai kawo mata abin da za ta ji daɗi ainihin abin ɗin ta to wannan ya yi in an haka ta yi daɗaɗa mata da irin wannan abin ɗin ko yi daɗaɗa mata da wasu atamfofi yan dubu ɗari ɗari guda goma hmm? ai ka gani ai ka gaba ba za ta fita na zagi ba sai dai ta ce jiya ta ce kash ganin daɗi ba kusa ba ko menene ba na akwai wata wanda hasan ya saka ko menene laifin daɗi karewa wani abu ne mai kama da da ce kash laifin daɗi karewa menene menene ka faɗi da wani karin magana <coughs> eh? eh, a ah, ya kare wannan tun da sakin ka yi sannan ya ɗauko dubun arziki mata dama an ce shi na saki shi hasan hata babansa na ce ku daina ba shi aure wannan yaron ku daina ba shi aure saki yake sai na gaya ce zai nema sau dubu zan ba shi sau dubu in zai saki dubu zan ba shi dubu sai dai ba zai haɗa hudu ba a lokaci guda ɗaya hmm. Allah sa ba ya ka koma ba faɗi shi ne ai aka ce in ba an basa mata sarai ba komai da za a bata eh? inna lillahi wa inna ilaihi wai kai wasai ko ni na taba ganin mutum a duniya irin wasai a ce mutum bai da shi ya ce ba mu ba yanka sadaki za a bata miliyan ɗari ba sai aka ce so tun da ba yanka ba ba su da komai da an yanka shi ne aka ce a bata ragi a bata miliyan hamsin to ka sai ba ka gane wannan ba tun da kai yanzu ba za ka zama mace ba da na buga da kai ko a kaddara kai da kaddara kai mace ne hmm? kai mace ne misalin sai ka je kai aure mijinka bai baka sadaki ba bai yanka sadaki ba bai komai ba inda ya yanka sadaki ko bai tara da kai ba to za a baka rabi bai tara da kai kana da rabin sadaki to amma ba da aka daura ba ambace sadaki ba sai ka ce ta yanzu baka da komai sai dai da da dama ma da kona da ba kuma hakan ya fito eh a to ai ba fa labule ba nan ko an ce ba sai ba ai kullum ku lura da mu idan aka ɗauko karatu kai ka san haka aka ɗauko karatu topic ɗin da aka ɗauko ba a fi tafsi balle fi shari'a duk topic ɗin da aka ɗauko ce wannan waje yake sai dai ku yi karan su daban wannan waje yake sai dai ku yi karan shi daban ban a haɗa menene eh, two in one hmm? ba ta abun guda ɗaya ne biyu ne a guda ɗaya ba haka a shari'a sai za a ɗauka sai an ƙare ya mare shi ya kashe shi ya tsara masa hannu Tun an tashi kawai abin da za a yi fara hukunci mari a gama mari a zo kan yanke hannu a gama yanke hannu sannan kuma a koma an yi kisan kowanne ya masa su daban ai nan ba maganan shigar ba maganan labule a nan can wajen inda ake magana hukuncin labule daban ana magana tarawa ne nau'in tarawa nau'in nau'in tarawa iri iri da sakin labule da sakin wane ne da wane ne wannan nau'in nau'in tarawa ne fal muradu bihi qawluhu ta'atun bihi min hunna kaga abunda kuka ji daɗi da shi daga gare su to dole fa hunna ujurahunna ko kuka tara da su sai ma fa matan ta'atum falmuradu min qawlihi ba na a da masan ta'atum bihi min hunna ai baina hunna ba ko eh, banaitum ko ka tara da su bihinna wa dakhaltum alaihinna shine ma'anan aya Kada an kawo full stop nan wani magana ne za a faki shigowa sai dai akwai na har auren al-istimta'u kalman kanta istimta' tana nuna ma'anan ainihin a talazzubu wal ujuru shi ko abin da ake nufi da ujuru nan kaga a ka'idar rubutu idan aka ce al shi shine a talazzuru sai a sa full saboda maganan gaba daban na ya kaga wal ujuru kuwa hiyar al ka kaga an gama sai aka sa fasila nan sai wa oh. wani lai harkan ka ta tafi daidai mahur wa miyar maharu a ajaran ana cewa sadaki lada li'annahu ajarul istimta'i sakamakon tarawan wannan wacce aka tara da ita aka ji daɗi da jikinta wannan dole a biyata وهذا دليل على أنه في مقابلة البضع yana wannan abin nan sadaki muƙabalin tarawan ne kudin tarawan ne shi ne sadaki kuɗin tarawan yi eh, saka ko kudin tarawa dole ne ta san kimanta ta san darajanta dole ita sai aula ta yi ciniki da kudin da za a tara da ita shi isa aka ce a ka'ida za ta haɗu tun da ita mace an rataya ta da wali da duk da agalabiyansu suna da tausayi inda ya zo ya na ta da magana ya nuna mata shi mutuwa zai yi fushi fa kaza kaza kaza yanzu shi ya ma zama bawanta ya zama ya ta ɗauka da gaske ne an an jima in yi juye ya zama zaki to saboda kanan kaga zai za ka ce sai an haɗa da uba wauta ne ta je ta shugabanci kanta uba kuma abin da ya dame shi kanin uba ba ruwan shi tunda in aka yi wani abu ba yawa shi za a raga wan uba babu ruwan shi waliyi wanda za a ce waɗannan ƴaƴa a hannun wanda suke ba zai taɓa yadda ba to sai su zauna da shi da ita ya kake gani baba sadakin nan nawa za a bada ce to wance a bada kaza ta ce a bada kaza ce a a wance ai kaza kaza za a biya ki a'a ba komai a tausaya masa miskini ne shi a'a to in aka samu rikici ma gaba ki da ita tana neman aiki ta ce to shi kenan yanzu hakkin ki da hakkin waliyi ana iya yafe amma hakkin Allah ba za a yafe ba mu fa yanzu mafi yawanci abin da muke faɗa hakkin Allah fa ke faɗa sai na rubuta na hakkin Allah ba hakkin ta bane ba hakkin Allah ya haramta wannan rami sai an da hakkin Allah kaza kuma wannan hakkin Allah wa ake bawa wanda aka bashi a jin rani. shi za a ɗauka a ba wa haƙƙin Allah sannan ita ma tana da haƙƙi tana iya cewa a ita gaskiya kayanta yana da tsada ba za su sayar da shi aka ba dole a tantance kai abun nan in tana da kunya nan babanta zai je a tantance illa ba za a dinga faɗin kalman ba saboda batsa manya bai kamata suna batsa ba kalmomi ne wanda ake ka duba tarawa ma tarawa ake cewa ko takawa to haka wannan eh, haƙƙin uba ne haƙƙin waliyi ne ala annahu fi muqabalatil bud'i id kullu ma yuqabilu al manfa'a duk abinda yake biyan abun amfani ya samma ajran tunda kai ne kake so zaka yi amfani da shi to abinda zaka bayar kai amfani da shi sunan shi lada sannan kuma in kuka lura fa wannan abun idan ka riga ka biya shikenan dindindin ka saya dindindin ka biya ta dindindin ya za a yi da ta san abin da take yace ban dubu biyar dindindin kaga ba zai yi ba dubu biyar dindindin ya za a dubu ɗari shi kenan fa daga yau fa ka gama biya sai dai haƙoƙin aure ciyarwa shayarwa tufafi amma kuɗin wannan tarawan shi ne in ka biya shi sau ɗaya shi nan to ka ku ai ya dace a biya na kirki a biya na kirki kuma sannan an biya kuɗin nan dole ya koma gare ta illa iyakaci ta ta kaso tana neman gado nata tana neman labule nata tana neman matafan kai nata in an batta da kuɗin wannan tarawan ba za su kai ba ya yasa dole uba sai Shila sai kayan ninkin ba ninki sadaki an ba da dubu ɗari biyar gadon da kujeran da mai sai kai miliyan ɗaya ninki nawa kai ya ma fi miliyan an yi ƙarshen ka duk talaucin mutum kafin a ce ka tattara ka aure da yarinya kana iya kashe dubu miliyan ɗaya da ɗari biyar an zo an baka dubu ɗari biyu ana kwakwazo kai wannan sadaki ya yi tsada ai ya ta ta wuce haka sau da kan inda ko zai ba da sadakin miliyan uku to malam a kayan da za ka yi mata sai ka kashe miliyan tara dole ne ku uku gadon ga irinsa labule ga irinsa zanin gadon ga irinsa menene fulo fulo ga guda kaza har da na banza mayafin shimfiɗa wane ne wane ne har da kayan girki har da kayan wane ne duk haka za ka faɗa ka yi don haka nan gaskiya ta wuce ɗari biyu sadaki ce ɗari biyu sai dai a karɓa kawai haƙƙin Allah ake bayarwa tunda an taso mu a ƙasar Hausa ba zai dame ba wani zai ce shi yansa duk sadaka zai dinga ba da su sai shi farjin ‘ya'yansa kyauta zai dinga ba da su ya baka kyautan farjinta zai ma ya baka kyautan farjinta kai ma ya baka ce kai ustazu bai yi ba dole a ba ta hakinta duk abu da take so zan mata zan mata kuma ce amma dai kanta ka ba su shi dai wannan ya biya wani abu shi kawai sai dai ji daɗi da ita ba shi ne ya ga damar tarkatar ta kowar gida ba dan abu kankani fatar ta kotar wanda inda ya san in ya kashe kaza ya kashe kaza kafin ya sake samun irin ta sai ya ɗanɗana ya je ya yi zina ga bula da ranar in kuma ya taɓa aure ya je ya yi zina dutse na nan jirgin an karibin zai tafi lahira to to da kanan shi ne aka ce banaitun uh, da kaltun bihin na karanta na harko wannan lamba na karanta shi wa ƙauluhu ta'ala ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة تفسير مالك يريد إذا أعطيتم الرجل زوجته ما استحل به فرجها وهو المهر كاملا فليس عليهما بعد ذلك من حرج fi an tasqut al mar'atu min mahariha li zawjiha to nan ka da shi ne wannan wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi ku mata da ma'auran guda biyu min ba'dil farida nan da yake da fi son a yi rabto amma wannan rabton da za a yi iyaye na cikin masallacin nan idan ka riga ka aurar da yakka shi kenan ta fata hannun uwaye mata ba za ki aurar da ya ba ki bi su gidan da bi ta da kulli menene ake ciki ka je a baka ya kuma ana wajen ta ga abin da za ta dinga yi Kar ki yadda kaza a'a ana kaza sai ta tambayo ana menene yanzu amana aka sai an baka amana to ga nan amana wata ba za ta dinga tsoma musu baki a harkokinsu ba wanda ma ke da amanan yin magana kaga uba tun da shi yana nan abin nan shi ma kuma ba zai ba zai tsoma musu baki ba ba zai sa musu wani sharadi ba bayan ya aure ta an gama a gaban jama'a an ba da abin da ake badawa an aikata duk abin da ake aikatawa to daga baya sun iya sasantawa wane miliyan sha biyar ka bani yanzu abin da za a yi ta ga dai jarin nan ya yi ƙasa ko dai ga jari da ga miliyan biyar haɗa da nawa a'a na ba ka miliyan biyar ɗin ma saboda zama ya yi daɗi ko da ta ce to ban da kishiya sai je je ya kasance je ya gagije ya gaishe da miliyan ɗari sai ce to yanzu wance kai haƙuri zan ƙara aure kin ga rashin lafiyanki kin ga menene menene oh, abin da za ka rike ba ni kayana banda abin da za a yi mata na danne zuciya haƙorantar da ita to me ƙwariyar da saje ta dawo da ko mene ne hausan ya yi bin yawa yau a tsoron yinta tun daga hudu ba nake jin tsoron hausa yau to saboda haka nan sai a ce to shi kenan yanzu ban kaya a tsakanin su dama su kai ba dole sai gidansu ma sun sani ba ba ruwan gida da harkokinsu yuridu idza a'ata ar-rajula o oh, iza ata ar-rajulu kuna ji ta eh yaran ku ku gane sun ki ganewa ko yaran ku za ku gane abin ku da kyau idan sai dai ai wa ne ba za ku iya wa ba kalma ce a gaban ku kawai idza ata ar-rajulu zawjatahu idan mutum ya bawa matarsa masta hallafar jahabihi abunda ya halattar da farjinsa da shi don da menene zai biya ta wannan kuɗin ta'arawan shine sadakin shine ujur ɗin to ya riga ya biya ta ya ba ta dukkan abin da ta halatta gare shi yanzu kayan shi ne gonan shi ne fatu har sako na shi ito da rana ina son tarawa da ita rage da daddare ina son tarawa da ita rage ina iya ma tafiya da ita ya ga zai samu wata ne ce kai mu tafi wance tare gurin kwana ne da zai dogon tafiya shi ke ita da mata sai ajiye hotel sau da menene komai ya riga ya saya ya sayi abin nan ɗinta ya biya ta kayanta ta bayan ya gama bata ta wahuwal maharu kamilan falai salihi ma da zalika min harajin to babu komai a gare su waye da waye mijin ko da matan babu komai a gare su min harajin fi an tasqut mar'a mata ta rage masa min mahriha ya riga ya tabbata na shi li zawjiha mahriha li zawji ta rage mata shine nake ce muku a yanzu ta ba shi ya ba ta miliyan sha biyar a gida aka ji labari ta bar masa miliyan biyar ba kwa ganin za a rikici eh so sosai ba abin nan da ya ya mata wayo ya za a yi kaji ba ya lallame ta ya karɓe mata miliyan goma miliyan biyar ke kuma wow ya kika Kin ki shi da hankali ne waye waye waye to kullum ana shi a gida ma sai ta kawo kaza sai ta kawo a wata za a yi taron family ana tara kuɗi za a yi wane ne za a yi wane ne kai ba mata suka ka ba ma'aikaciya suka turo wa saboda haka nan babu laifi ta yafe wa mijinta auto ajilahu ko kuma ta jinkirtar da shi ta ce to yanzu ba zan karɓa yanzu ba sai gaba yanzu riƙe min zan karɓi sadaki na. sai dai abin da ake kallo yau rashin shari'a ne amma in ban da ba za kawo ba zai yi ba a ce ya zan aka ce miliyan sha biyar malam bai ba da miliyan ya ba da miliyan biyar saura miliyan goma yana iya fatattafota a yi wacce ra'ayi ya kashe ya daure shi ko ya kuma kashe kuɗin ya murke su to ai ba ba wanda ya gagara ya wanda ta kyale to yanzu in ka ce ma ba za ka kyale ba ta sa kudi za ku yi ta sai amma ba ba kashe ko kwandala ya aka yi za a bi magana a bi haka ta ce aka ce ka kudin ta kawasa don ku ba ka ba za ka karya kaddarorin ku sau ka biya ta kuma ta zo ta zauna tare da kai ba ta je ko ina ba Ka ina mamakin musulunci ko yi fada da mace ai shari'a ta kada kai kuma ta dawo gidanka ta zauna kuma dole ku zauna tare kai mata dariya sai ma dariya in ta samu taka da kai yakan haza ko tuntube kai ce kaga wannan tuntube na ka bai da kyau zan koma in je in sake kai ka kara akan haka tuntube yake a cikin gida yana tada kura to amma rashin bin gaskiya da kawai shine matsalar mu ai hmm? hmm. eh, can farko kenan amma na ce sai da waliyi ko na ce ba a so a ita kaɗai daga ita sai shi saboda kwakwalwansu a ai wannan ba a taba shi amma na faɗi shi ma za a iya rage komai amma ban da kasa durbo dinar shi ma na faɗi a karatu wanda za ake iya ragewa hakkinta da hakkin wali, tana iya yanke waliyi shi bai ba su biyu din nan su za su taru su daidaita auto ajiluhu ya kaga yanzu misalin aka ce ta zo da shanu sadakin ta ce ba za a yi auren ba sai da saniya talatin za ka shiga ka je dama ka je hagu ka tarkato ki don Allah to yanzu ba shi yanzu kin ga in ɗauki talatin da baki gaba ɗaya zan tashi babu zan dinga baki duk shekara yan suka haifi yan maruka uku uku amma yanzu ga uku da za a fara da su ta ga saura ashirin da bakwai wata shekaran uku wata shekaran uku kaga dole aika dinga lallashin da ba wanda ya sani a gida ko ta ce maka na bar ma yanzu an ka ba da guda tara na bar ma sauran shi gaba da gajarka amma ban da kishiyar wala na wani wa kodu ne faɗi mana eh, eh, wala naulira wa San ba maganan kishiya ya ce a haba ni ma zan yi sai ma ba tara sai ta sana auro cewa ba ba wani kishiya da zaman ki yi zaman ki a ina ma saboda ka nan ka ba da guda tara an ce ma rike sauran ya halatta iyaye ba su ce su ce don me za ki bar masa saboda zaman ku kyau ga 'ya'ya an fara samu ga wane ne ai ga shi kenan dukiya ta sa kuɗi Au tu'ajjiluhu aw tahabuhu ko ta bashi kyauta ma kullahu in ka bashi duka mallakanta ne dukiyar ka kana da iko kana raye kai abin da ga dama aw ba'dahu idzaka laha tunda wannan nata ne nan wannan karatu ina duba mai warware shi wa zai warware shi sai gaskiya kun gaji da karatun mu mana da wace warware shi ba iyaye ba iyaye za su ce ai wannan bai yi ba idan misalin ka je ka labari ai aka ta bar masa kuɗin da aka yi dinnan wanda kuka yi faɗa aka samu aka samu wai ta ce rike abun ka kawai ma na mu ne dama ina faɗa ne akan mu daga gida za a ce ke wa ya ce za ki yadda ke haka dan da za a ce karshen da ma dawo gida sannan a ce ba za ta koma ba sai ka cika ta wa'incin kuɗi. Ke mun shirya sun shirya da shi da matashi. shi. cewar babu komai ta karbi abun da ta kaza ce tun da mallakansa ne yanzu tana da iko ta kyauta masa sai dai kila za a iya ce to ai in aka wai gari mashayi ne fa ne sai ya tsauki wannan dukiyan ije ya tafi cikin gari ya kwanciya shi to abin da za ku lura wannan zamanin kuka ɗauka a wancan lokacin in ya samu kuɗin da ina wurin kwanciyar eh ban ji ba babu babu wani gidan yan iska da zai je kwanta a ciki can ya ɗebo ya sayar yadda dukiyar ta dawo cikin gari kwance shi an suka ƙara ya koma ya sake lallaban ta ya sake kamuwa ya zo ya sayar babu to shi kenan dai ba mafita ba yadda za mu yi jama'a sai dai a samu shari'ar musulunci idan aka samu shari'ar musulunci za a ce wannan gajiyar in ku babu shari'ar musulunci wannan gajiyar ba za ta shigo haka za mu mutu da bakin ciki wasu iyayen mu sun mutu da bakin cikin, yayyen mu sun mutu da bakin cikin mu ma da wannan bakin cikin zamu mutu idza kalaha wa hiya sahibatuhu kayan ta ne ainihin ita ce mai kayan kama ta kaddama hmm. ba shawara ba shawara ya za ta shawarce su kayanta ne yanzu da ita ai aqrabu ilaihi daga iyayenta ta fi kusa da shi sahibatu kama ta kaddama sai dai abin da zaka lura da shi a yau rashin shari'a in ya cuce ta kuma yanzu ita ita kuma ba inda za ta je shi isa nake ce muku karatun sai dai mu sai dai mu ce garin daɗi ba kusa ba tunda hanyar da za a bi a ɗabbaka wannan wani aiki ne jam kama taqaddama fa in tibna lakum kaman yadda Allah ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hari hani'an bari'a Idan su ta daɗaɗa maku daga wani abu na wannan sadaki ku ci abinku kuluhu hani'an mari'a suratul nisa'i wannan yana can aya ta biyar ko ta hudu wa qawluhu ta'ala inna kana aliban hakima ai Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance masani ne ko mai hikima ne kai da ganin wannan magana ya kasan Allah ya san mu'amala yadda aka yi harƙe-harƙen nan ba fa inda za ka yi wata tambaya sai dai kaddara ranka kai kai tambaya za ka yi ba wai za ka ji karatun da za yi ba in dai akan wannan mas'ala ne to an warware ta ba abin da ya rage sai dai ka tambayi kalma amma ma'ana hukunci na dai iyakacin nan sai dai na gaba kuma kana aliman hakima almuradu minhu ifhamul mu'minina fahimtar da mu'minai bi anna Allah ta'ala alimun bi ahwalihi ya san yanayin da suke ciki ya san halin miji ya san halin matan ya san halin iyayen kuma ya san halin al'ummar hakimun fi shari'i mai hikima ne a wayannan dokoki duk ta idda ka bullo ba ma fita Ya dai wannan dokan da muka biyo ta muka karanta ta ba ma kulla dole sai da abita A hulahu afaliya akhudhu suyriqu bi shar'ihi i jama'a musulmai mummune ku riko da shari'an Allah wa rukhasihi da sauƙinsa wa azaimihi da abubuwan da yake dole rukusa sauke azaim dole abun da yake dole a yi shi to dole a yi shi abun da ya sauki ana iya bin sauki fa innahu mura'i fihi rahama yayi la'akarin tausayi a ciki wal adal kuma ya dubi gaskiya babu cuta la darara a wannan doka wala dirara walina umma eh, wala ni'ima ta shari'un kai madalla da shari'a ya komo ala asasar rahama wanda aka kafa ta akan tushen jin kai wal adal kun ga dai ba mu saba mu gudu ba amma yau ina ga za mu gudu ko a tattara makamai na ga to kun fara yaushi hmm? ni zan kai wannan ban canza ba ko a ce wani wuri ka zai in kaga kayan mai wani tambaya ka minta wanda take ba mai ma'ana ba amma in dai abin da na karanta maka ne ba na ban gaji ba to amma ƙarshen ta ko na ga kun fara yaushi hmm? a ciki ko to ko dan mai sai aka ta ina da littafi daga littafi eh <laughs> ba rita su ma suna bayan suna bayan ka tuntune ai na sha gwada su idan da irin wannan lokacin nan ne mun je mun je aiki ga farin wata muna ballan masara muka ce to aka sallah isha na ce mazajen Allah ya ya mu koma cikin daji mu ci gaba da balla ko da karfe daya mu kai suka ce mm, mm. sai na fa eh na fi kan karfi ta suka ce ta ce mm wannan in ya fado in wani buge shi ta can sai mu ce hal yin ce yalla na takarda malar su ce in malar cewa suke ce fa a huta cewa suke ce a huta baka ji ba ne ba sosai baka fahimci mai suke faɗi ba sai ce wai haka ne suka ce he gaba ɗaya sai ce to shi ke nan kwa nemi wurin ɓuya to wannan ɗin masu ma haka suke ce a ciki ne da ka basu da kasu da zan juya in gurza in fara gurzawa za ka ji da o oh, oh, oh, to matsaya ana amma ba mu saba mu gudu ba amma dai ta baki za mu gudu saboda in dai za ka yi nazarin wannan karatun ɗin ka bi shi ɗaya bayan ɗaya ka fitar da fikihun da ke ciki na ciki ba ma ka kawo naka ba to malam wannan ya ishe ka hira har gari yawayi ko ina ka bi da maka nan ka ware nan nan ka ware nan ƙarshen ka sai ka je ma ka ɗauko wani littafi ya daɗa maka bayani tunda akwai abin da nan ba wurin sa ne ba kaga za ka yi ƙoƙari ka je ka nemo me alaƙan irka da nan menene kaza a'a tarawa ce wace irin tarawa to shine za ka je nau'i nau'in ta ka ɗauko ta shi kenan الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين